أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara rayuwarmu ta kawo wannan lokaci cikin wannan yammaci inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah a cikin wannan unguwa ta bango da ke cikin garin son. muna daɗa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dacewa, Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. In sha Allah ci gaba da karatunmu zai tashi ne daga kan shafi na 96 a kan gaba ta 29, inda mawallafin yake cewa wa abbalu hadhihi Umma. mafifici a cikin wannan al'umma kullu a gaba ɗayanta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma dukkanin al'ummar musulunci waye ya fi بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين bayan annabawa waɗanda tsira da amincin Allah ya tabbata gare su gaba ɗayansu wanda ya fi bayan su abubakar shi ne shugaban wani wali bayan annabawa sai wa umar sai wa usmanu shi ne yake abubakar thumma umar thumma usman هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا mun kasance muna faɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam gabanmu muna cewa inna khairan nasi ba da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar wa umar wa Usman, wa yasma'u bi dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala yunkiruhu annabi yana ji kuma bai ce a'a ba haka bane ba kaga da ba haka bane da zai ce musu kun yi kuskure wala yatruku ummatahu ala al don shi bai barin al'ummarsa akan kuskure kuma yana daga cikin abin da ake ce masa hadisi ma qala aw ma qala aw ma qarrara abin da ya faɗi ko ya aikata ko aka yi ya tabbatar bai hana ba. Ibnu Umar ya ce muna faɗa a gabansa kuma bai ce a'a ba, hakan ya tabbatar mana da cewa haka ne to yanzu wannan kadai idan ka tsaya ka duba ka san babu wa’inda suke tafiya a santa kamar ahli sunnati jama'a yanzu wasu suna nan suna cewa shugaban waliyai shehinsu, ko wanda suke bin ɗari ƙasa, shi ne shugaban waliyan duk duniya wayancan ma su ce a'a ai shugaban wali a ɗariƙar mu shine shugaban waliyan duk duniya kuma dukansu ba tabi'ai bane ma ba wanda ya ga sahabi ma balle ya zan sahabin balle har a ce ya wuce sahabbai ya wuce su abubakar su umar duka wai duk duniya shine shugaban waliyo ka ji fa naɗi eh haka kawai ku zaɓi abu ku naɗa ko kuma ya naɗa kansa ku yadda to in ma su suka naɗa kansu ba za a yadda ba in ma wasu suka naɗa su dai ba za a yadda ba ko tunda dai ga nassosin alƙur'ani ga hadisan manzon Allah ga bayanan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar mana mafifita bayan annabawa sahabbai kuma kowane annabi yana da sahabbansa kuma al'ummarsa babu kamar sahabban hatta annabi isa dai mun san hawariyawa su ne suka fi kowa bayansa ko ƙalar hawariyuna na hannu an aman na billahi fashad bi musulmi to haka kowane annabi yana da sahabbai mataimakansa kuma babu waɗanda za su zo daga baya su fi su sai a wannan lokaci muka samu wannan ainihin abu kuma aka zo har aka fifita su sama da ainihin kowace hanya daga cikin hanyoyi ma'ana kowace sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aikata sai a ce baka yi daidai ba tunda dai baka bi dariƙar wani ba akwai kuskure babba babu wata ɗariƙa da musulunci ya sani tarihin musulunci har aka gama sauke shi ba sunan ɗariƙa ciki tun da aka fara wahayi har aka gama manzo Allah ya gama yayinsa har ya koma ga Allah sahabbai suka ƙare yayinsu suka koma ga Allah tabi'ai almajiran sahabbai suka gama yayi suka koma ga Allah ba wanda yayi yanzu kuma a ce in baka yi ba kai ba musulmi bane kuma kai makiyin annabi ne wayancan duk makiya annabi ne shi ma annabin bai son kansa kenan tunda bai yi ba akwai abin dubawa shi fa musulunci a qur'ani yake musulunci a hadisan manzon Allah yake musulunci a aikin sahabbai yake matukar ba a samu a cikin wayannan abubuwan ba zai yi wahala abun ya zama musulunci sai dai zan bidiya cikin musulunci asharhu afdalul quruni alqarnul ladhi bu'isa fihi rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam afdalul quruni duk zamunna da aka yi babu zamanin da ya fi, kamar zamanin da a cikinsa aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam alqarnul ladhi bu'isa rasulu ko bu'isa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamanin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikinsa daga shi ba sun mallazina yalunahu sai waɗanda suka yi zamani bayan sahabban da aka saukar da wayi da su tabi'ai sun mallazina yalunahu sai waɗanda suke biye da tabi'ai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai almajiran almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai almajiran almajiran almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayannan babu kamar su to kuma a cikin su duka babu ɗaya daga cikin wayannan da ake cewa sai ka bi hanyar su kafin ka je aljanna ba sa ciki ba sa cikin karnul awwal wala karnul sani wala karnul sali ba sa cikin karnin farko ba sa cikin na biyu ba sa cikin na uku wahiya wa'annan karnoni su ne alƙurunul mufaddala karnonin da aka fifita mafifitan karni kenan karnin sahabbai ƙarnin tabi'ai ƙarnin tabi'i tabi'ina wa afdalul ƙuruni al mufaddala humus sahaba Cikinsu kuma waɗanda suka fi sune sahabbai radiyallahu ta'ala anhu a sannan sun summa sahabatu yatafadaluna su kansu sahabban wasu sun fi wasu sahabban ma wasu sun fi wasu kuma su kansu sahabban sun yarda wasu sun fi wasu kuma su kansu sahabban wani ya san wane ya fi ni kamar malamai ne malamai ma sun san wane ya fi wane kamar haka ne wa abdaluhum wanda ya fi kowa cikin sahabbai shine abubakar siddiq shine na ɗaya radiyallahu ta'ala anhu allazi amana bin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwal ma jaa radiyallahu ta'ala anhu wato shine wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma jaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun farkon zuwansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne farkon zuwansa daga zuwa cikin dattawa shine ya fara imani shi ya fara imani shi ne musulmin farko cikin dattawan duniya duka babu wani dattijon da ya riga shi musulunta don haka kuma shi ne ya bi kuma bai taba ja baya ba bai taba rage imaninsa ba sai dai karuwa tun da ya yi imani <coughs> bai taba shakka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani abu ya dan yi shakka sannan ya dawo ya dan yi shakka ya dawo sannan ya yarda <coughs> ko ma ne kawai aka kawo sai ya ce sam'an ya yayi imani don haka malam ya yace shine awwalu ma a shine wanda ya fara imani da shi farkon lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo masa da addini wa azarahu kuma ya taimaka masa ba wai da yayi imanin kawai ya kyale manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a'a yayi ta kokarin taimaka masa da wa'azi shi ma yi yake yi don duk fataken makka nan manya da suka musulunta shi ya musu wa'azi irin su Usman ibn Affan irin su Abdurrahman duk abokan kasuwancinsa ne shi wa'azinsa ne shi ma mu kuma yanzu kawai ya mu zauna shi da ya karbi musuluncin tashi ya shi ma abokin aiki ya samu duk abokan kasuwancinsa musulunta suka yi ta hanyarsa kai ka zama alis suna abokananka duk yan bidiya ba wanda za ka yi kokari ka ce kai ka taimaka kai ma ka yada sunna babu sai dai in ka shiga cikinsu ka bata a rububi ka nuna musu kai ma fa kuna tare in ka dawo cikin ahli sunna kai ahli sunna ne to yaushe za ka ciyar da addini gaba kai kai dai a rinjaye ka ba za ka rinjaye kowa ba ba za ka yi difa'in addini ba ba za ka kare shi ba za ka ɗaukaka shi ba to annan sayyidina abubakar shine azara ya taimaka masa wadda fa’a fa'anhu kuma ya kare shi in ya ji za a yi masa wani abu ya ce don me ku duba yadda ya zo lokacin da suka shaƙe shi yana sallah wani ya zo ya sa abu ya shafo shi ta baya an sai dina abubakar ya zo ya ture shi ya ce a na rajulan za ku kashe mutum haka kawai an ya ƙula rabbi Allah don ya ce ubangijinsa Allah ku da kuka ce gumaka ne ubangijanninku me aka muku kaga dafa kenan kare shi sai na abubakar wa an amwalahu kuma shine ya fara ciyar da dukiya don addini ya ci gaba ya kashe kuɗinsa kakaf a addinin musulunci ya kare su taimakawa addini taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimakawa bayin Allah marasa shi ‘yan tabayi wa'inda suka musulunta suna hannun arna ya saye su komi tsada. Shi arnan ya gaji da bawan ya yi ya kaburta yaƙi, yanzu bai son sama sai abubakar ya ce a sayar mara ya ce nawa za ka saya. Sai ya saye shi ya ce kaje koma nawa ne ya fi mini kudin ya fi min wannan. Sai ya saye shi sai ya ce an ta hurrun lilla Kai ɗa ne don Allah kaje ka ci gaba da addini. abubakar kenan ya kashe kudinsa don addini a fi nusratihi wannan duk ya yi amfani da taimakonsa difa'insa dukiyarsa fi nasaratihi wajen taimakawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wajen isar da sabo. Wala zama hukuma yana tare da shi tif da taya in ji bahaushe, ko ya lizinci annabi sallallahu alaihi wasallam hatta mata har lokacin da manzon Allah ya rasu suna tare kudda hud bai taba ja baya ba summa tawallal khilafata min badihi sannan sai ya jibinci kalifanci, ya zama khalifa bayansa ya zama na shine ya karbi ragamar jagorancin al'umma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu darajarsa ta ci gaba yanzu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna gurbinsa shi zai hau mumbarin da manzon Allah yake hawa ya hudu ba shi zai hau kan shimfidar da manzon Allah yake tsayawa ya jagoranci al'umma a sallah shi zai yi hudu ba a tafi jihadi shine ke komi shi ya jagoranci al'umma na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubakar ko labarinsa ‘yan bidiya ba za ka ji suna yi ba in suna tunawa da waliyai. Eh? Ko kuna ji ana cewa maulidin wali abubakar. Wai mu da muka ce wa'yannan su ne waliyai da Allah ya tabbatar mana waliyai ne, kuma su ne muke tarihinsu, su muka sani sai a ce ba ma son waliyai. Ashe suwaye ne ba sa son waliyai? Eh? sayyidina abubakar ya karbi khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama biha kuma yayi tsaye akan wannan khalifanci a azamu qiyami mafi girman tsayuwa don gudun kada ya kuskure watabatallahu bihi Allah bihi ko hmm. eh Allah bihi kuma Allah ya tabbatar da shi ko kuma wa tabbata Allahu bihi dina Allah ya tabbatar da addininsa domin dalilinsa domin addini ya yi rawa ya girgiza bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama akwai ƙanshin haka daga lokacin da aka ce anna muhammadan qad qutila a uhudu mutane suka rika ca tutun da an kashe shi mai za mu tsaya mu yi akai ta watsewa Allah ya saukar da afa in mata au alaa qalabtum ala aqabikum kalibu khasirina ashe idan da za a kashe shi ko ya kwanta ya rasu komawa za ku yi akan digadigan ku ku yi asarar rayuwar da kuka yi ta musuluncin ku na da ku yi ridda kuma da ya rasu haka haka yi waɗansu sun yi ridda amma saboda tsayuwa da jajircewa irin ta abubakar siddiq sai da ya ga ya dawo da martabar musulunci ta tabbata ta yi tsaye kamar yadda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ma'ana wa tabbata Allahu bihi dina ba'da ma tazalzalat aqdamun nasi bi Fati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da wannan addinin ya dawo da martabarsa bayan diga-digan waɗansu sun zame dalilin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sabbatahu Allahu sabatal jibali Allah ya tabbatar da shi kamar tabbatuwar duwatsu kamar a ce yana tsaye kyan tamkar bongo a som ka san wannan ture ba zai turu ba ko akwai mai ture bongo abubakar tamkar haka malam ya ce Allah ya girka shi ya kafe shi ya kafu subatal jibali kamar yadda ka san duwatsu ke kafuwa haka ya tsaya akan musulunci ba gudu ba ja da baya abubakar siddiq hatta tabbata bihi umma har sai da Allah ya ga ya tabbatar da kafuwar wannan al'umma ta musulunci ta tabbata a sunanta da Allah ya sa mata kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai da ya ga wannan al'umma ta kafu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa a نعم ورد به المرتدين waɗanda ma suka yi ridda bayan rasuwar annabi sallallahu sai da ya dawo da su wal da ma kafiran da da basu su musulunta ba sai da ya musuluntar da su fawakkadal islama ya ƙarfafa musulunci ba da wafati rasuli sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu duk sun girgiza wani dama yana yi ne don shi shi yasa da ya hau basa ta farko yace man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat yake to duk wanda dama Allah yake bauta mawa to Allah fara yake ba zai mutu ba yanzu ma ka ci gaba da bauta masa in kuma dama Muhammadu kake bauta masa to yau annabi Muhammad ya kwanta dama kenan sai ka bari mai bautar Allah kuma ya ci gaba domin Allah bai mutuwa hayyul la yamutu kaga sai ya ƙara tunatar da mutane rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine mutuwar addini ba domin mai addini shi hayyun ne la ya mutu raye yake bai mutuwa wanda ake wa addinin shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sabo ya kawo ya gama bada sakonsa saura me sai ya koma ya kuma koma shikenan sai ka ce to yanzu ba za ka yi ba to ai wanda ya turo sabon shi yana nan bai mutuwa sai ka ci gaba da bauta masa hudubat ta farko kenan don haka sai da ya ga ya tabbatar da wannan wanda suka yi riddama ya ja hankalinsu suka dawo wanda basu musulunta ba ma suka musulunta musulunci ya ƙara ƙarfi ba da wafatin rasuli sallallahu alaihi wasallam summa tawaffa sannan shi ma rasuwarsa ta zo wadufina ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam aka binne shi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ɗaki ɗaya wa huwa sahibuhu hayyan wa maitan kaga abokinsa ne da rai abokinsa ne bayan mutuwa a duniya sun rayu tare lazamahu yana tare da shi ko da yaushe kuma sun mutu ma suna ɗaki ɗaya ga ƙabarinsa ga ƙabarinsa wuri ɗaya aka binne su dakaltu ma'a abubakar wa umar wa kharajtu ma'a abubakar wa umar haka annabi ya ce na shigo tare da abubakar da umar na fita tare da abubakar da umar kaga sun shiga bukka ɗaya aka binne su kuma wuri ɗaya za su taso ranar gobe kiyama kamar yadda a duniya haka suka rayu ga umar ga abubakar ka duba wancan garka da annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara biyo shi abubakar abin ya zo ya zauna kusa da shi ya zura kafafunsa cikin wannan rijiya mai bin Umar ya zo ya zura kafafunsa cikin rijiya sai na uku Usmanu da ya zo rijiya ta cika sai ya zauna gefe kaga shi bai shiga wannan bukka inda aka bunne su ba sai aka kai shi baqiya sannan wannan ya nuna shine ne khalifa na uku sai dai ba zai samu a bunne shi ɗaki ɗaya da su ba shi sai aka kai shi baki a wurin zama ya cika lokacin da ya shigo amma ko da ya zai shigo dama aka ce a yi masa albishir da aljanna tare da bala'in da zai same shi kafin mutuwa kaga ko a kalifancinsa ya hadu da bala'i ta yanna ma ƙarshe kashe shi aka yi kaga dai a zamani irin wannan a zo a ƙetaro kan katanga ana angaya a zo a kashe mutum yana karanta ƙur'ani ka san ba karamin bala'i ne a lokacin ya ce to Allah ya bani ikon jure wannan bala'i kar ya yi sanadin riddata kuma Allah ya karbi addu'arsa har ya iso da ainihin shahadarsa cikakka Usman ibn Affan to shine Abubakar kenan bayan rasuwarsa dufina an bunne shi ma'ar rasuli sallallahu alaihi wa sallam, wa huwa sahibuhu hayyan wa mayyitan kaga abokinsa ne rai bayan mutuwa wa huwa sahibuhu fil ghair kuma shine abokin zamansa a kogon dutsi sanda suka gudo daga makka za su madina hijira shi da shi suka koya cikin kogon dutsen nan inda aka zo aka yi ta neman su suna ciki shine inda Allah ta'ala ya ce izhuma fi ghairi idh yaqulu li sahibihi la tahzaninna la ma'ana kaga idh yaqulu li sahibihi shine wanda Qur'ani ya kira shi sahibi abokin annabi to waye mutumin da zaka samu a duniya har ya fi wannan Allah ya kira shi sahibi abokinsa wanda duk aka ce ya abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a duniya wa zai fi shi daraja wa ya kamata a so a bi a rike kamar sa eh ku duba ku gani ba iz yayin da ya kulu yake cewa sahibihi ga abokinsa abubakar iz yayin nan huma su biyu filgari suna cikin koho yana ce da shi wayannan mutane fa za su same mu shi kuma yana ce da shi la tahzan abubakar karkai bakin ciki karka damu inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu Allah yana tare da mu kamar yanda sahabban annabi Musa suka ce ayya su fir'auna sun riske mu yace ina ba su da iko akan mu ai Allahu ma'ana shi ma yace ai Allah yana tare da mu to don haka waɗannan bayin Allah waɗanda suka zauna tare da sahabbai suka yi hidimar musulunci tare da annabawa suka zauna tare da annabawa nake so in ce suka yi hidimar musulunci tare da annabawa manzanni ai babu yanda za a yi wani ya zo daga baya a ce ya fi su Allah ya ganar da mu addinin a fahuwa shi abubakar siddiq afdalul umma shine fi kowa cikin al'umma sun mayalihi umar ibn al sai mai binsa umar daga abubakar saiwa sai umar radiyallahu ta'ala anhuma tanil khulafa'ur rashidin wanda shi ne na biyu a cikin kalifofin da ake ce da su khulafa ar-rashidi sun mayalihi uthmanu sai wanda ke biye da shi na uku shi ne uthmanu domin nan ne kalifofin da babu wani sabani wanda aka ce daga ainihin abubakar umar usmanu aliyu wannan layin jera su a haka ba kilafa haka aka yi zamanin haka ya rayu daga abubakar sai umar daga umar sai usmanu da usmanu sai aliyu summa yalihi aliyu ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ha'ula'i humul kulafa'u al-arba'a waɗannan su ne kalifofi guda hudu ar-rashiduna waɗanda ake ce da su kulafa'ur rashidun wa arzahum ko radiyallahu ta'ala wa arbahum kenan Allah ta'ala ya yarda da su ya kuma yarda da su da irin abin da zai ba su na ni'ima summa baqiyatul asharatil mufaddilin al mashhud lahum bil janna sai kuma sauran cikon goma waɗanda Allah ya fifita su ya ba da shaidar cewa an ba su aljanna sauran ragowar cikon goma wa humul kulafa goman gaba ɗaya sai ka kirga da wayancan kalifofi guda nawa guda hudu shine al-khulafa'ul arba'a bayan su sai ka ce wa sa'adu ibnu abi waqqas wa sa'id ibn ibnu ibn ibnu amr ibn eh, eh, ko wa talha ibn ubaidillah wa zubair ibn al وابو عبيده عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف فهؤلاء هم العشره المشهود لهم بالجنه فان سوني غدا غومن دا اكا بادا شيدر su yan aljanna ne tun suna da rai duk duniya ba wa'inda suka fi su daraja wa'innan guda goma sune na gaba a daraja bayan annabawa abubakar umar usmanu aliyu abdurrahmanu sa'adu sa'idu falha abu ubaida sai wanne ne na goma na? na? zubairu ibn al-awwam shine ba mu faɗi ba to wayannan su ne goman da aka yi wa albishir da aljanna suna raye Allah madaukakin sarki ya sada mu da su a tafkin alkausara kafin a kai kowa masaukinsa to anan malam yace hum afdalu sahaba a cikin sahabbai ma nan su suka fi cikin sahabbai duka nan su suka fi to daga su sai suwa qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin da aka yi musu albishir din yace abubakar fil janna wa Umar filjanna, wa Aliyu fil janna wa Usman fil janna wa Talha wa Talha fil wa Zubair fil janna wa Abdurrahman ibn Auf fil wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid fil wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil to kaga sune yan aljannan da aka fara faɗa. kafin kowa sai aka shiru kuma sai daga baya saura duka wanda ma aka masa albishir waɗannan su ne ‘yan albishir ɗin aljanna tun na farko guda goma sun mamin ba'adihim ashabu ghazwati badarin sai kuma waɗanda aka yi yaƙin badar da su su ne kuma waɗanda kuma daga ciki su ɗin suna za abun mamaki daraja takan shafi daraja ga su su goman an musu albishir sannan kuma an ce yan badar kuma ya ka same su ciki hallau sai kuma waɗanda suka yi badar sun ma'asabu bai a tiriguwan sai waɗanda suka yi mubaya'an nan ta riguwan ƙarƙashin itaciyan nan wanda umar ya sare ta minal muhajiri na wal ansar waɗanda suka tattaro muhajirai da ansar sun mallazina aslamu wa hajaru qablal fathi daga su sai waɗanda suka musulunta kuma suka yi hijira kafin a yi fathu makka waɗanda suke biye da wayancan a daraja afzal, min lazina, aslamu wa hajaru ba'da al su kuma su suka fi daraja fiye da waɗanda suka musulunta suka yi hijira bayan an yi fatahu ba su kai wa'incan ba. Fahim su sahabbai ya tafabaluna Allah ta'ala an hasba sabiqatihim gurgudon yanda rigayensu yake a musulunta shine sabiqatihim fil islami yanda suka yi rigan juna shiga musulunci da kuma suke rige-rige wajen aiki wajen karatu wajen jihadi to haka kuma darajar su take fifita shine yake wa maqamihim fil islam da irin muqaman da suka samu a musulunci da irin tsayuwar da suka yi cikin musulunci kowane lokaci kuma haka za ka gani duk inda aka yi tawagar taimakon addini zaka tar da wasu sun fi wasu kuma wasu sun fi tsayuwa akan abu duk da dai wane ma yana ƙoƙari wane ma yana ciki wane ma yana halarta wane ma amma za ka ga su wane da wane da wane su wane sun fi to haka addini yake ta tafiya tun daga wancan lokacin sahabbai har lokacin da za a ƙare duniya walahumul fadila suna da daraja al'amma maganiya wanda gaba ɗaya in aka ce sahabbai to an gama fifiko magani in an ce suwaye ne suka fi kowa bayan annabawa sahabbai kenan fadilatul amma kenan allati suwaye ne ba sa rufe wayoyinsu kam sai su turo su nan kuma su ne ainihin wato daraja wacce take amma shi kenan kuma su kawai allati la yablughuha ahad wanda babu wani mutumin da ba sahabi ba da zai kai wannan darajar ko kuna ga akwai eh ba sahabi bane a ce ya kai darajar sahabi a wani gari yake to a ina ya bullo me yayi eh la yablughuha ahadun wa hiya suhbah lirrasul sallallahu alaihi wasallam shine zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abokantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba abun da yafi wannan kai kana nan cewa kai kawai fa ka gansha mafarki kuma har ka lada kanka wali to shi wannan kuma tare suka yayi to yaushe ka kai kai da kai mafarkin sa da wanda suka zauna tare kuma ka ce ka fi shi wai mai bin ka ma ya fi su ka ji fa wai mai bin su ma ya fi sahabi kai da mafarki ba kawai kace kai ko haka ne ko ma ba haka ba oho amma shi wannan tabbas ne da shi yayi yaki kuma kace wai mai wanda ya bi kama ya fi shi ba ma kai ba akwai abun ba fa ko mutane ne su abunce sai su ce kuma wai nan gaskiya take نعم والهجرة سنن صحابي يا هجرة ya yi hijira don me don kawai ya bar gidansa ya bar ƙasarsa ya bar matansa ya bar ‘ya'yansa ya bar gonakinsa ya bar mallakarsa gaba ɗaya ya koma ya je ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma bako bai da komi almuhajiri shi ne ya sa yanzu waɗanda suke tafiya karatu ba su da komi ake ce da su almajirai su ne almajiran farko fa wanda suka bar kowa da komi suka koma ba su da komi sai an taimake su ma ba su da abu kuma alhali da suna da don me don kawai su je su zauna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su daga addini wai yanzu a ce wani ya fi su sun samu darajar hijira wal muhajiruna afdalu min al ansar a sahabban kuma muhajirai sun fi ansar hadhihi fadilatul amma wannan kuma fifiko ne wanda yake na duka duk wani muhajir afdalu min al ansar an gane ko yawa li jami'ihim gaba ɗayan su la yablughuha ahadun mimman ja'a ba'dahum kuma ba wanda zai samu wannan darajar cikin wanda duk daga baya yazo duk wanda sai da aka yi fatahu makka yazo ya shiga musulunci to ba shi ba samun darajar muhajiri balle wanda ya zo daga bayan nan fahim afdalul Qurur, sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karnin da yake kowane karni daraja wa khairul quruni wa khairul qurur sune mafi mafifitan alqarnu gaba daya karnoni radiyallahu ta'ala anhum wa arbahum haka ne ko hmm. fallazina ko fallazi duk mutumin da kaji ya fihim yana su sahabbai duk wanda ka je yana sukan sahabi yana yabon wani au ya bugiruhum ko kuma yana su yana son wani ko yana son wani sama da su kafirun billahi wallahi ya cewa Allah ne don Allah ya yi wa Allah gardama kuma ya ma ƙaryata Allah kuma ya yi wa manzon Allah gardama kuma ya ƙaryata manzon Allah in dai har ka ji ka tsani sahabi don son wani ko ka fifita wani sama da sahabi to anta kafirun billahi don me malam ya faryaka li anna Allah asna alaihi don Allah ya yabe su kai ka kushe su wa kake gardama da shi to anan da Allah Allahu asna alaihim wa anta tudgiruhum Allah ya yaba musu kai kuma kana ainihin kushe su, kana ainihin wato wulaƙanta su, kana yada mutuncinsu, ƙasan kana ɗora wani a kansu, wa madahahum ya yabe su, wa tarahum ya zaɓe su, li suhubati nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya zaɓe su ce su ya zaɓa don ya ga su suka fi kowa a duniya, don haka su ya zaɓa wa annabinsa. su zama mataimakansa su zama abokansa su zama abokan rayuwarsa to waye ne za su fi su Allah ne ya yi zaɓin ya zaɓe su kamar yadda ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ya ce shi ne zai zama cikamakin annabawa akwai wanda ya bi shi sai ce to kuma na zaɓa masa su abubakar sahabbansa su ne zai yayi da su don su suka fi kowa sai ka zo kace akwai wa'anda suka fi su da wa kake gardama da Allah asna alaihim wa madahum wa ikhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falladhi yad'anu fi sahabati duk wanda kaje yana sukan sahabbai aw yukaffiruhum ko ma yana kafirta su kaman yan shi'a da suke kafirta su Abubakar suke kafirta sauran wa'ansu daga cikin sahabbai au yatanaqasuhum ko kuma yake rage musu daraja dewa yawa in kana shauraron wa'ansu zaka ji yadda suke rage darajar sahabbai suna kushe su suna daukar wa'ansu a kansu suna fifita wa'ansu bayin Allah yan yau sama da sahabbai to duk wanda haka ne dabi'ar samalan yace kafirun billahi wannan ya zama kafirin Allah mukazzibul lillahi kuma ya ƙaryata Allah don Allah ya ce su suka fi shi kuma ya ce ba su fi ba wali rasulihi ya ƙaryata manzon Allah don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su suka fi shi kuma ya ce sam ba su fi ba li anna Allah ta'ala qala ga abinda Allah ta'ala ya faɗa akan sahabbai yace wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم bi والذين اتبعوهم wallazina رضي الله عنهم radiyallahu anhum anhu wannan Allah ne ya faɗa kai kuma kace ba haka bane yace kaga as sabiqun al awwalun sahabbai sune yan rige-rigen farko sune wa'anda suka riga kowa sune yan gaba dai gaba dai na farko min al-muhajirin wal sahabban nan gungu biyu ne suka hadu muhajirai mutanen makka wal da kuma mutanen madina su ne suka hadu suka yi sahabbai Allah ya haɗa su anan yace min al-muhajirin wal ansar daga wayannan da suka yi hijira da nan da suka karbe su kaga da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina da ausu da hazraj ake cewa da ya koma sai ya haɗa kansu rikici ya ƙare sai aka bar maganar ausu da hazraj ana ce da su ansar kawai gaba ɗayansu suka zama abu ɗaya shi yasa Allah yake tuna musu yake cewa ku tuna fa iz kuntum ada'an sanda da ku abokan gaba ne ausu da ku da hazraj ba fa ga maciji in ji ba haushe kenan ko fa'allafa baina qulubikum Allah ya haɗa zukatanku dalilin musulunci fa asbahatum kuka wayi gari bi ni'matihi da ni'iman nan ta ta musulunci ikhwanan kun ga sama yan uwan juna gaba ɗaya sunan ku ya dawo ansar to wa'annan fa ne wanda Allah yake yabon su a Qur'ani Allah yace wallazi tabauhum sai waɗanda suka bi su bi isanin da kyautatawa wallahi in baka bi su da kyautatawa ba baka tare da su su ne zaka bi kuma bi isanin isan shine ka bautawa Allah kamar ga ka gashi kuma kamar yanda yace kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yanda sahabbai suka yi shine isani kar ka je kai bid'a ka ce kai ne bin su ne radiyallahu anhum Allah ya riga ya yarda da su to Allah ya riga ya yarda da su kai don baka yarda da su ba menene eh waradu anhu don su ma sun rayu akan yarda da Allah haka suka rayu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su radiyallahu anhum waradu anhu don haka wayannan sune waliyai na gaske in kana so ka ce kana son waliyai ka rike waliyai bakka shakkan waliyai ne to ka bi sahabbai don su ko shakka babu Allah ne ya ce yardaddu ne Allah ya yarda da su kuma duk wani wanda kake ji ana cewa waliwa ne waliwa ne baka da ayar da zaka kawo inda Allah ya ce ya yarda da shi in kuma akwai bismillah hmm? Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu ya ce laqad radiyallahu anil mu'mini ko laqad radiyallahu ina muke ne anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara kaga masu bai aku ridwan ke sai da yace la na rantsuwa ne kad ta'kidi ne yace laqad tabbas wallahi radiyallahu anil mu'minina Allah ya amince wa wa'annan mu'minan yaushe ya amince da su iz yubayi'unaka sanda suke maka mubaya'an nan Allah yake to na yarda da ku lokacin da suka yi maka mu bayan nan a lokacin ni kuma na to wayannan na yarda da su ta ta shajara karkashin wannan itaciya waye ne yaje wannan mu a karkashin itaciya ba sahabi ba eh fadin imamul barbahari da yake haka zaru wiyalana an ibn umara haka dai aka ruwaito mana wajen abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma ƙada, kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina abhurina mun kasance muna faɗa. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaban mu inna khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakarin wa umar summa uthman muna faɗin haka a gaban manzon Allah bai hana ba bai ki ba muka ce ba kamar abubakar ba kamar umar ba kamar usmanu sahabbai ba hassada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan eh haka din ne don bai ce a'a ba to amma a nan abinda za ku duba amma abubakar wa umar fa haza ijma'un wannan duk an yi ijma'i wayannan biyun ba kamar su wannan kam wa ammal mufadala baina Uthman wa Aliyu to wannan kam fifi ko tsakanin Usmanu da Aliyu fa ha muhallu khilafi wannan kan muhallin khilafa ne akwai wanda suka tafi akan Aliyu a daraja ya fi Usmanu amma a jerin kalifofi shine na uku amma a jerin daraja aliyu ne na uku usmanu ne na hudu wa'yansu kuma sun tafi a'a ba a yi wa usmanu adalci ba in an ce haka usmanu shine na uku aliyu shine na hudu amma biyun can su ba kilafa an gane ko tsakanin usmanu da aliyu nan ne muhallu khilaf muhallin khilafa ke ba'dhum yufaddilu Uthman waɗansu wani yakan fifita Uthmanu wa ba'dhum yufaddilu Aliyan radiyallahu ta'ala anhuma wani kuma yakan fifita sayyidina Aliyu Allah ya amince da su gaba daya wa ardahu ma ya amintar da su amma Abubakar wa Umar fa huma afdalul ummati ijma'al muslimina amma su biyun nan duk wannan ijma'il musulmai gaba ɗaya sun tafi kan cewa su ne na gaba daga abubakar sai umar ha fi fadila wannan fa wajen daraja amma fil kilafa amma wajen kalifanci fala budda min hadha tartibi dole ne ka jera wannan tartibi abubakar summa umar summa usman summa ali an gane yawa Kilafan can a daraja amma a kalifanci tartibin nan shine zaka dauka abubakar umar usmanu ali faman ɗa'ana fi kilafati wa'idin min ha'ula'i duk mutumin da ya soki kalifancin ɗaya daga cikin wa'innan kalifofi fahuwa dallun batacce annan e shi batacce ne qala shaykhul islam ibn taymiya fi yi a cikin littafinsa na aqidatu ahli sunna alwasiqiyya sunan littafi yake cewa man da'ana a cikin littafin shi ma tamkar yanda wannan yayi littafi na aqidar sunna to haka wancan yake wasiqiyya yake man ba'ana fi khilafati wahidin min haula'i duk mutumin da kaje yana sukan kalifanci na ɗaya daga cikin wayannan kalifofi fa huwa adallu min himari ahlihi ya fi jakin mutanen gidansu bacewa E, eh, jakin gidansu ya fi shi shirya. E? Eh? ka zama wannan ya taɓe ko Allah ya sauke li'annahu mukhalifun li ijma'il muslimina dan ya saba wa ijma'in musulmai li'anna al-muslimina ajma'u domin musulmai gaba ɗaya sun haɗu, ala anna taqdimi Abi Bakar ko haka ne kuwa eh ala taqdimi abubakar sun tafi akan a gabatar da abubakar fil khilafati summa taqdimi umar sai kuma a gabato da umar hu, bayan abubakar summa usmanu sannan usmanu bayan ato umar kenan summa aliyu ba'da usman falladhi yuqaddimu aliyan wanda yake gabatar da Aliyu wa ya kulu huwa a haƙu bil wai shi ya fi cancantar khalifanci hatta min abi bakarin kai hatta abubakar din ma zalintar aliyu ya yi suka ce to ai manzon Allah ma ai kwace yamar ‘yan shi'a ke domin shi kansa annabi Muhammad din wahayin gurin aliyu aka turo mala'ika jibrilu din da yake suna da kama kama hankaka da hankaka hankaki guda biyu in wata ta shigo gidanka ta fita ta je wajen yaruwarta suka tsaya in ka zo za ka gane wanda ta shigo gidanka wai kamar haka sun yi kama da aliyu da aka aiko shi ya zo kawai he ya ba muhammad ka jefa don allah wai mala'ika jibrilu ne ya yi fata wai shi ya yi amma al aliyu ne asalin annabi to su wane wahayi ne ya zo ya gaya musu haka Eh? waye ya sauko ya ce musu jibrilu ya bata ba eh? ana sokanci wallahi a cikin addini <laughs> to duk suka ce ai hatta abubakar din ma an dai shi kawai amma da aliyu ne ya kamata tunda ba a bashi annacin ba an bata to da bayan manzo Allah sai a ba bashi kalibanci fa Allah ya sauye wa sahabatu su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalamuhu wai su suka hadu suka hada kai suka zalunci Aliyu suka hada kansu suka kiba shi kalifanci yanzu nan ba su ba hata sahabbai ba sahabbai ku ce wai sun yi zalunci bayan Allah kuma yace yarda ne me yin wannan a ce ba kafiri ba ne Eh? wa abda'ul khilafata minhu wai suka yi ha'incin kalifanci daga wajensa sai suka ba wani sa, kaza tablidul lil umma wannan ai kamar batar da al'ummar manzo Allah ne duka tunda an batar da sahabbai an ce azzalumai ne kamar an batar da wannan al'ummar duka waye kuma zai zo ya jaru daga baya an bata wayanta yace duk mai wannan tamkar ya badda sahabbai ne duka kawai ya halaka su bayan kuma Allah ya ce su shiryayyu ne yardaddu ne kai kuma ka zo kace wai sun yi kuskure wal iyazu billahi mala yace kash Allah ya tsare mu da irin wannan muguwar aqida wal mukhalafatu lin nususi kuma wannan aqida ta saba wa nassosi alwaridatu wadanda suka samo asali suka gangaro fi tartibi ha'ula'il khulafa wajen jeranta kalifancin waɗannan khalifofi wattartibu fi hilafati, muhalli ijma'i jerantawa muhalli ne na ijma'in na masu addinin kwarai duk malaman kwarai sun yi ijima'i akan kalifanci abubakar sai umar daga umar sai usmanu daga usmanu sai aliyu sun tafi akan wannan muhalli ne na ijima'i. duk wanda kaga ya zo ya ware ya ce ba haka bane to shi ake cewa shazzi wanda ake cewa man shazza shazza fil nail Allah ya tsare mu amma tartibu fil fil amma jerantawa wajen fifiko waye yafi wani daraja baina ali wa uthmanu fa hadha muhallu khilafi wannan kan muhalli ne na khilafa wayansu sukan ce aliyu wayansu sukan ce usmanu sahihu, anna usmanu afdalu amma shi ma zancen da ya fi inganci usmanu din shi ya fi don me don wancan rijiyar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga waccan garka wa'anda suka shiga garka su uku ne da ya shiga shi wannan sahabi ya zo ya zama bawwa mai tsaron kofa ya ce duk wanda ya zo ka ce albishirinta da ka zo ka sanar da ni yace ko kuma shi da kansa yace yau ba mai shiga a nan? sai da izini na sai na yi mar ni zan zama mai tsaron kofa ya tsare yace kai na baro dan uwana yana alwala Allah ya kawo shi nan to amma kuma shi din bai samu zuwan ba sai ga Abubakar yace to jira sai je yace Abubakar yana sallama yace kace shi ɗan aljanna ne an masa albishir da aljanna kace kuma ya shigo ya shigo Shan kuma yace, ce, Ka Allah, saƙa ne na ya biyo ni mana, ƙanan bai biyo ba sai ga Umar. Ya jijjiga ƙofa yace, ce, Kai tsaya waye ya ce Umar ne ya To jira, in je in gawa annabi tukunna sai ya yarda ka shigo. Ya Umar na Umar ne ya zo. Ya To ka ce masa an bashi aljanna, albishirinsa da aljanna, ka ce ya shigo. Sai ya shigo, kowa in ya shigo sai ya tsar da annabi ya zauna a bakin rijiya ya zura ƙafafunsa. shi ma da ya zo abubakar sai ya zauna daman sai ya zura kafafunsa wannan umar ma da ya zo sai ya zauna hagu ya zura kafafunsa sai rijiyar ta cika can sai mai jijjigawa na uku usmanu ne daga nan kuma shi kenan rijiya ta cika sai ya koma gefe ya zauna aka ce to wannan ma alama ce ta daga abubakar sai umar daga umar sai usmanu an gane wannan ko yace wa sahihu anna Uthman afdalu li anna sahaba domin sahabbai wa fihim aliyu a cikin su akwai aliyu aftaruhu khalifa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zabe shi khalifa shi aliyu yana ciki kuma yana daga cikin wanda suka zabe shi kuma shi sai ya amince da kuskure kuma yayi masa mubaya ya yarda wa aliyu maujudun aliyu yana nan a lokacin waktara uh, sahabatu ko uh, menene waktiyaru ne fa waktiyaru sahabati zaɓin nan na sahabbai li usmanu da suka yi wa usmanu dalilun ala annahu afdalu wannan shi zai nuna maka yafi wa yaqulu abdurrahman ibn auf Abdurrahman ibn Auf yana ɗaya daga cikin ‘yan aljanna goma na farko, wanda kuma yardajjen Allah ne Allah ya ce idan ya yarda da bawa zai zama shi ne jinsa, shi ne ganinsa, shi ne maganarsa, shi ne tafiyarsa, shi zai kontrol ɗin rayuwarsa. Usmanu Abdurrahman ɗan Auf yana daga cikin irin wayannan. Shi da kansa idan ya ji an kushe Usmanu ana fifita wani a kansa sai ya ce ra'aitun nasa. ka ina ga mutane la ya adiluna bi Usman ba su yi Usmanu adalci ba Inde dai suka nakasa Usmanu ba su mar adalci ba yace wannan ma alama ce ta Usmanu afdalu fadalla ala annahu afdalu wannan ma yana nuna maka cewa shi shine yafi wabillahi tawfiq na'am

shirkansu taimakawa Allah yana da ɗa kai kuma ka zama kai ne mai hidimar kai su ka dawo da su kuma ka jira su har su gama ku dawo wannan akwai kuskure a cikin al'amari ya kamata irin wannan addinin masu ci su yi yauwa don zai wahala su su ɗauke ka kuje wa'azi su zauna har a gama wa'azi su ɗauko ku ku dawo eh sai mu kawai don tsabar son kuɗi eh kuma wannan ma wallahi akwai wata aya da musulmai ya kamata su dau darasi ku duba yanda mutanen nan suke wucewa kwana da kwana akan akori kura ɗaya kaga an yi cinkus eh zuwa za su yi da abincinsu da rumfarsu da itacen dafa abincinsu mu kuma in an ce ba a zilai da nan nan nan lai ne wallahi wai ka gaba a zuwa yanzu kuna so ku ce sun fi mu mu da muke da addini mai rai amma mu ja baya mu san ba ma son addini mu ya tafi yanzu ka je ka ga taron nan da za su yi yanda za su yi cincirin da wuri amma mu mun bar tutar mu a kwance wai dai wasu su daga tasu Hmm? in an ce wa'azi jama'a sai kaga kowa ya ji ya rungumi hannunsa kawai ya ji ya bude satellite din shi kawai ya fanta a falo yana kallo yan tsiraru suna can suna Allah ya ce annabi ya ce ana ganin su cukul a ka wulakanta addini ka kwanta a falo kana kallon rawa eh yanzu haka shi yafi mana da haka wa'annan sahabban suka yi samu daraja har ake su da haka ne har za mu sadu da su a tafki na alkausara wanda annabi ya ce wa ana faradun ni ina nan ina dako alal haudi a kan tafkin alkausara duk wanda ya bi zai same ni a wurin nan ne za a yi taro kafin a zo a tafi kowa ya tafi gidansa wallahi idan muka yi wasa sai an je za a tafkin sai a sai ka ga mala'iku na karkato mutane ya aka yi a ƙaddayyaru wa baddalu sun canja tsari sun jirkita yadda kuka yi ba haka suka yi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce to fasuhukan fasuhukan to can da su can su ka duba da yau in ka zaya a hanyar na yadda mutanen na suke taucewa eh wanda ya kamata a ce musulmai ne suke da irin wannan aƙidar. in aka ce za a yi taron musulunci sai abin ya baka haushi in aka ce taron siyasa kaga duk an mamman na motoci ko rasa motar hawa ma duk an kwashe su amma yanzu a addini ba za a samu wanda zai dau mota uku ba ce a hau amma in aka ce siyasa za a taro wani sai kaga kun rasa mota duk an kwashe motocin an sa musu fasta sun tafi taro eh kuma ɗiban mutane ake har ana biyan su don su je yanzu ba idan da kana da kuɗi ka je ka faka mota gunda ake can shulin can ya ce za mu tafi wa'azi gari kaza duk mai so ga dubu biyar duk wanda zai je ga dubu biyar ya zo ya shiga mota kana tsamanin ba za su je ba eh wallahi cikawa za su yi in ka ce duk wanda muka je muka dawo ga dubu goma sai ka gana ana zagawa alaji ba wa'azi kusa ne zuwa za ana tambaya kawai kwanan nan ba wa'azi ne Allah kawai to Allah taimake mu dai wallahi mu sai mun tsaye ba addini kwance addini shuru addini dib bai yiwuwa wallahi sai yana motsi sai da motsi Allah ce mu ke mu na'am kan tambaya ta biyu har yanzu dai akan shi ba ne hmm. wani lokaci wanda ba mu musulmi ba hmm. yanzu abun mamaki wani lokacin wayannan matasan za su zo za su je wayarin ka sai kaga sun rasa menene za su hau su tafi ya kamata a ce wayannan yanzu haka a ce suna da motar kansu wanda za su rika zirga-zirga da ita duk inda za su je wa yarinsu akwai mota aje ranar da ba wa'azi kuma ɗaya daga cikinsu yana aiki da ita tana ɗan tarawa wani abu a asusu ya kamata a ce akwai irin wannan mota eh ai mun isa mu saye ta kawai abin ne muka rena yanzu tun nan mu kasa sayan mota ɗaya yanzu ba mai mota biyu a cikinmu na? eh sai ku rika cewa wai Allah ya kawo mu saya ai Allah ya kawo Allah ya dai taimake mu da niyya mai karfi mu saya kayya don Allah duk abin da ka ji an ce a gona ba zai yi ba ba gonaki nawa aka yi suka lalace wannan din na rago kudin ragunan za ka ciro shi din da kake tarawa kai kai kai ma irin gidan zamani cidin za ka cire ka bayar da a yi addini irin na abubakar awai ka ce tseren da aka yi gona muje da fartanya kana hainci shi ma a tashi kana kunya daya ba za mu yi ba aka rika da aka abin da ya shafi direba ne wanda ba musulmi ba hmm. sai ya mutu sai aka ɗauke su wannan gawar sai aka musu hoton wannan mamacin Duka wannan bai halatta ga musulmi ba, jana'izar wanda ba musulmi ba na wanda ba musulmai ba ne, jana'izar musulmi kuma na musulmai ne, yauwa bai kamata wanda ba musulmi ba ya ɗau jana'izar wanda ba musulmi ba, musulmi ya ɗau jana'izar wanda ba musulmi ba, bai halatta ba, yauwa. Na,

ko ba shi ne ba haka ne tambayar ya kamata ya halatta mai rurrutsa ta yi tazarar aihuwa ya halatta idan abun yana taku yana cutar da ita ko yana cutar da yaya ya halatta eh. ba tambaya to Allah ya sami amfani ce sosai ƙarin bayani ko tambaya tambaya ake so tambaya na a ah, wai nan goma kake nufi a in dai har ka kira kowaye guda goma kawai sun fita shikenan amma dai ka tabbatar abubakar ne na farko yawa sai umar sai usmanu sai aliyu sannan ka ci gaba e amma idan da an ce waye da waye sai ka fara da sa'id ibn zaid sa'd ibn abi waqqas zubair ibn al-awwam talha ibn ubaidullah abu ubaida amir ibn jarraha ka rinka gangarowa har ka zo kan wayannan kulafa'u din yayi ka dai lissafa su duka amma idan aka tambaye ka afdaliya sai ka ce babu kamar abubakar a cikin su sai umar shikenan ka tsaya ana ka gane yawwa wa alaikum salam shine tambayar da aka yi da farko aka ce bai halatta ba gangani kai to alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wanda insha Allah sanarwa da zamu gabatar yanzu shine sanarwar wa'azuzukan da suke gabanmu ko wanda yau muna talata ko uku ga watan shida shekarun hijira da da talatin tara. to ranar juma'a ko alhamis mutanen laini sun gayyace mu insha Allah wanda kuma muna fatan za mu cincirindo mu cika garin laini ranar alhamis bayan mun dawo kuma ranar juma'a sabon fegi cikin garin son to ranar asabar ne inda za mu yi gaggaru matafiya wanda za muke mata shiri tun ba yau ba ita ce tafiya jera malabu wanda anan ya kamata a ce mun yi ainihin da fifi insha Allah domin wayannan mutane haka kawai suka gayyaci wa'azin ba wai walima bane don haka muna fatan insha Allah za a yi wannan gangami fiye da irin gangamin da muka yi lokacin da muka je malamu zuwa mu wancan na farko wanda har yanzu wannan wa'azin yana ba da tasiri kwarai to don haka ranan nan mun ce bayan taimakon da 'yan agaji suke karɓa a cikin ana karatu da asabar da talata za a nemi kuma wani taimako daga baya domin idan akwai wanda ya kawo mota ba mai su yan agaji kudin yana hannunsu za su sai mai sai su sa wa motar domin akwai wanda zai iya cewa ga mota amma ba mai to su sai su sai mai sai su sa bayin Allah kuma sai su shiga sai aje don haka sai yan agaji su tashi yau ma domin karɓar wannan taimako Allah ya saka da alkai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da wayannan sahabbai da muka ambata ɗazu <clears throat> ina ga wayannan su ne tambayoyin ko? Eh, wa alaikum salam to time in tafiya kwamitin da kuka zauna kuka yi zama wani lokaci kuka tsara za a tafi a na can nesa ɗin na gera na'am bayan sallar la'asar ko eh, bayan sallar la'asar insha Allah idan aka yi sallah za a yi ta kokari dai ana shirye-shirye tunda ina ga wannan hanyar za a bi aiko ta daji ba nisa insha Allah ba wani bata lokaci za a yi su kamar yadda muka yi waccan tafiyar ina ga wannan ma haka za mu yi ta Allah ya taimake mu eh sannan kuma a tuntubi wayancan din a tabbatar da cewa sun sanar da shugabanni a na wurin kafin aje kar aje musu kwatsam sannan kuma a nan ku sanar da shugabanni na nan don kan su ga tawagar mu haka kawai tana ta fita ba su san me yake faruwa ba wannan haƙƙin ku ne ku kwamitin da kuke shirye-shiryen wannan wazuzzuka ku tabbatar da kun sanar da hukumomi don kar su mu muna ta gari ba su san me ya faru ba an gane yawwa ko kuma da daddare ana tuttuɗowa, ana shigowa ba a san me yake faruwa ba yana da kyau a ce an sanar Allah ya taimake mu hmm. mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وكنت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sanarwa kuma ga wayanda suke da talim duka ranar da za a yi wa'azi suma ma su za ta kar a tafi tare da wannan cincin yin da da garajin masallaci a